A fili dai 'yan takarar na caccakar juna a duk inda suka samu dama, kamar misalin yadda Bola Tinubu na APC ya yi gugar zana ga Atiku Abubakar na PDP a kamfen a jihar Delta, da cewa kar gwamna Ifeanyi Okowa wanda shine mataimakinsa a takarar ya bari jihar ta zama na'urar ɗibar kuɗin takarar PDP. Shi kuma Atiku a Legas ya buƙaci jama'a su 'yanta kansu daga bautar da su da iyali ɗaya suka yi na tsawon shekaru ashirin da uku. Yayin da Rabiu Kwankwaso na NNPP ke cewa kanwar gazawar APC da PDP duk ce, dan takarar Labour Peter Obi na cewa yana da logar farfado da tattalin arzikin Najeriya da buga misalin irin tsumulmularsa lokacin yana gwamna a nan bara. Mataimakin shugaban PDP na Arewa Umar Iliya Damagun ya ce batun karɓa-karɓa da ake cewa tamkar zai hana PDP kuri'a a kudu APC kadai ya shafa. An katse mana mulkin mu lokacin yar Adua bayan ya rasu. Mun ɗauka za su bari mu ci gaba aka ce janata ya tam ɗaya. da ya ji daɗin abun ya wuce. To in ka duba a cikin al'amarin kuma wani abu ne da ya shafi APC APC ta zama mulki shekaru shekara takwas mutanen APC tana so ya koma gudu wannan tsarin su daidai ne amma mu a PDP har yanzu muna da sauran bashin da ya kamata mu cika a adadin shekarun da ya kamata arewa ta yi tana mulki. Jigon APC Faruk Adamu Aliyu ya ce kar 'yan Arewa su wa jam'iyyar da rashin samun takara a wannan karo da nuna cewa zaɓar Tinubu tamkar rama alheri ne na zaɓar Buhari da 'yan kudu suka yi sha 2015. Allah ya sa yarabawan da suka fi kowa ba da gudunmawa ga Muhammadu Buhari bai rabe ne ya fito kuma ha'ilau ga 'yan arewa musulmai ha'ilau Tinubu ya samu. to wannan abun farin ciki ne a wajen ku kwarai da gaske da iri na da irin mutanen da suka san gudunmawa da tinubu ya bawa tafiyar muhammadu buhari wannan abin farin ciki ne domin gaskiya a cikin duk waɗanda suka yi wannan abubuwan daga can bangaren da wuya ka samu wanda ya abin da tambaye Shi kuma kakakin Leba Yunusa Tanko ya nisanta ɗan takararsu da maraba ga 'yan awarin biyafara. Yana mai cewa gazawar 'yan takara arewa ya sa bukatar gwada kamun ludayin 'yan kudu maso gabar. Muna jihadi ne saboda arewa. Idan ma za a buga siyasa, lokacin da Buhari ya shugabancin Najeriya in ka duba abin da ya gina musu a kudu. Bututun mai gaba ɗaya refinery gaba ɗaya gina a Edo. Ƙatotuwan katafaren gada ya gina a Onitsha. Banda haka hanyar Ibadan zuwa Lagos an gama ta. Mu kuma namu duk a a suke. Hanyar zuwa Kaduna zuwa Kano har yanzu ba a gama ta ba. wataƙila ma har su gama mulki ma ba za su iya gama ta ba. Jigon NNPP Buba Galadima ya ce tamkar jemage da ya zama ya ga kowane dare hakanan suka san makamar dukkan 'yan takarar da haka suna jiran ranar zaɓe ne don kawo sabon lale. Ai mun je kwara ai mun je Edo, ai mun je Cross River, mun je Lagos, ai an ga yadda al'umma suke fitowa su yi mana tarbe haba-haba sai mutum ya rasa inda zai tsaya a titi kilomita biyu uku. Ai abin daga Allah yake, ya wuce dukkan inda wani mutum yake zato. Dukkan 'yan takarar basu kushe sabuwar na'urar hukumar zaɓe Vivas da ake wa takin fasahar dakile magudi. Nasiru Adamu Kaya, murar Amurka daga Abuja, Najeriya.